ni wulakancin da yayi ka tsaya kwantar da hankali ni wulakancin da yayi sai ka hakuri haka rayuwa ta ka sai ta jarmiya ba abin da ba ta jamu yanzu abin da nake so kwantar da hankali za mu runtumo shi mu kawo matarsa kanta ko ba haka buzuzu shi ne ta je magana to karba ku karba ku sani in je ƙauye in faɗa kuma ku ki k'a alƙawari ha kai shiru ka ka faɗi ba kowa can na akwai secret ah. kaga hanyar nan wannan hanya Dudar har gida ta kai inda ka bi Ina zuwa. Nan ya fi jiya na mota. To amma ya gaya maka sunan gari ne saboda za mu gane. A dai ba shi da motar mana. Yanzu ya gaya mana an ta za. Ya sunan ƙauyen Saboda mun tashi rukunowa. Shi 2000 dubu biyu ce. Kuɗin ka kuɗa. Ka shi duka ma na gano. Ah!

anya sale ne ka gani kuwa tabbas yanda na ga salele Allah ubangiji ya nuna min annabi haka sallallahu alaihi wasallam a jira lokaci kawai yana dan da ransa bai mutu ba <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku na mutu na na na ji Hajiya. Wa alaikum abishinki. Goro, menene kuma ya faru? Hama? Yanzu Sallau ya zo. Yana kofar gida. ya ce ya ga sala a ni tare da masu kuɗi kuma na tabbatar shi ne ya gani ba wani ba wannan labarin ƙarya ne mutum ya riga ya mutu ku sauke min nauyi sai ku zo ku dinga saka son zuciya wannan dan tasha ne dama baba ana mutuwa a dawo ne dan tasha ne lele ya mutu dan tasha ne wannan sauke wa salilan nauyin da yake kansa a raba gadon salila a sauki wannan da shi da ya sana kashashen nan yan tasha ne kuskure ne yayi maganan wai yana nan a rayu ko ba shi da kina nufin magana da yake gaya mana gaskiya ne ƙarya ne da ruwa ƙarya ne bakin ciki kawai suke mana da hassada sun ga za a raba gado mu samu ƙarya ne yan sallau yana salele ya mutu ƙarya ne yan sallau yana ina ki zo mu ci ƙarya ne kawai a ah, ah! kuma